Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Dalal na marubuciya na Hafsat wacce aka fi sani da Miss Zozo wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Dalal kenan kyakkyawan budurwa tushen Najeriya da Lebanese. Dr. Fabio ya ba shi amsa yana murmushi ai gaba ɗaya jikin Hafiz sai ya ɗauki rawa kamar maza kamar mazigi. Kwakwalwarsa ta shiga ta biyo masa amsar da ɗayan likitan ya ba shi a kan Dalal. Cewar ta ce musu sauri take za ta yi tafiya ne dama kuma likita ce. ke a asibitin su Dr. Fabio take? Alhamdulillah. Ya furta cikin farin ciki yana mai dashe bakinsa. Ya kai Hafiz Dr. Fabio? Dr. Fabio na yadda zan amsa duk abin da kuka ce na yi amma in return za ka gaya min komai akan Dalal, ka yadda? Agreed, na amince. Dalal, Dalal ba ta farka ba sai da aka kira sallar la'asar ta dinga juye-juye a kan gado, baccin ya ci gaba. Ta tashi tana miƙa tare da jujjuyawa da alama jikinta take son ya yi mata normal. Toilet ta shiga ta yi alwala tana fitowa ta tayar da sallah. Bayan ta idar ta bi jikinta da addu'o'i sannan ta cire hijabin tana ninkewa, ta ji an buɗe kofar ɗakin an shigo. Kallon kallo suka tsaya yi wa juna tamkar masu yin wani nazari. Can Dalal ta ci gaba da ninkin tana cewa babu salama? Mamakin tambayar ya sa shi sakin baki. Tsaye take cikin riga da wando, jeans gashin kanta ya barbazu gashi kuma Ta ba ta da maraba da arniya sai dai idan ka kalli goshinta wajen farkon fitowar gashi za ka ga bakin sallah gashi kuma gashi kuma ya ga sallaya har ma ga hijabi nan tana ninkewa sai dai duk da haka zuciyarsa ba ta yarda cewa ita ba ce ina dalal take yana ɗan waye ko zai ga wata ta fito gani ta ba shi amsa tana rike kokunta ke ce dalal din? ta yi banza da shi ganin zai mata tambaya ɗaya sai yi mata tambaya ɗaya yake ta ɗauki ipad ɗinta Rawa da hayewa tsakiyar gada ci gaba da harkarta. na Adil, ni ne babba a gidan nan. Abba ya ce kin zo shi yasa na zo na ganki. Na gode. Duk magana da suke yi suna yi ne cikin harshen Turanci don shi Adil Bai yi zaton ta san zubar da Hausa shi ya sa bai yi gigini mata ba. Ganin ta ci gaba da danne-dannen ta yasa Adil sake kallon ta ganin yadda rigar jikin ta yi mata kyau. Kamar ba zai tafi ba sai kuma ya juya ya kama Andrew ɗin ya ji ta ce masa Uncle Sam yana falo ne? Ya jiyo ya kalle ta yana ga shi take kallo tana jira jin amsa daga bakinsa. Ya saki wani munafikin murmushi tare da cewa ki fito ki gani mana. Dala ta ɗaga masa kai kawai alamar za ta fito. Ta ci gaba da harkar gabanta. lallai yarinyar ne ta zo da girman kai dama haka turawan suke yi ko dai na da salon wulaƙancin kenan adil ya koma falo yana saka yana saka yanayin da ya ga babbar bakuwar da abbansu ya dinga damunsa akan cewar za ta zo ta yi musu hutu ashe ba ta da mutunci ita ma Dan ya ga tana da wulakanci adil Ka shiga kun gaisa da dalal ɗin kuwa na shiga na ganta sai dai tana buƙatar gyara. Na gabata da mutunci ban san kuma da uban me take takama ba. Mahaifiyarsa ta yi murmushi tare da kallonsa ta ga sai faman haɗe rai yake yi ta ce babu ruwanku da ita kuna ganin yadda mahaifinku yake lallaɓa ta kar ku je ku janyo wa kanku ɓaci rai kowa ya harkarsa a gidan nan. wallahi anti sai mun koya mata hankali Aikin ga dai yadda muke yi wa duk wani bako idan ya ce ba zai mana biyayya ba bari ita naga ta zo mana da irin ɗabi'ar bare ita naga ta zo mana da irin ɗabi'ar turawan can da ta waro cikin ƙanƙanin lokaci za mu saita ta akan ra'ayinmu fitowar ta kawai suka ji suka gani ba su ji motsinta ba wannan karan ma a haka ta fito babu ɗan kwali bare hula ta wuce ta saitin adil tare da bula masa ƙamshin da ke jikinta bai san lokacin da ya limshe ido ba yana buɗewa ya ganta zaune kusa da mahaifiyarsu ta yi mata barka da yamma anti yaushe uncle zai dawo Dala ta tambaye ta cikin sakin fuska sai dare insha Allah Allah ya dawo da shi lafiya ta faɗa hakan da Hausa a rarrabe abin da ya ɗaurewa Adil kai kenan har yana sakin baki kamar wani gara wai dan daman tana jin Hausa ko kuwa dai wannan kalmomin kawai ta sani wannan yarinyar fa tana neman kwance masa lissafi dan ba ƙaramin daure masa kai take yi ba ya gyara zama tare da yin gyaran murya hannunsa a saman labbansa yana shafawa da ɗan yatsa ya ce A can Turai ɓangaren girke-girke kike karanta ko? Don na ga kin yi kama da irinsu. Dalal ta sakar masa murmushi tana jan jelar gashinta. Wannan da alama ba za su shirya da shi ba amma za ta ci da bin shi a tiketi ya zo mata. Onkul ya ce min kai ne kake kula da gidan gonarsa. Na ji daɗi sosai domin na san ba za ka bari a cuce shi ba. Idan akwai Idan akwai ragon zuwa a can, ka tawo mana da shi na yi maka irin girkin da ake koya mana. Idan akwai ragon ruwa a can, ka tawo mana da shi na yi maka irin girkin da ake koya mana. Ke? Wane ɗan iskan ne ce miki a gidan gona nake aiki? Na miki kama da ɗan jagaliyar mara aikin yi ne? Adil ya fara masifa ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Idanunsa sun rufe kalamanta sun koma kona masa rai. Banka guda nake cewa wai mai kula da gidan gona, wace ce ita da za ta kalli sa ta gaya mai haka? Baki ya san abin da zai faɗa, amma bai san abin da za a gaya masa ba. Da ƙyar antinani ta yi, ta sashe shiru yana yi kuma, yana yi kuma da ta ce, wanda ya gaya maka cewa girki na je koya shi ya gayan aikin da ya dace da kai. Ta faɗa da turanci, kin ji ta ko anti? Kin ce na rabu da ita, amma ce da take gaya min magana yadda ta ga dama. Ni sa'anta ne? Antina ne ta tsawatar musu dukkanin tare da cewa duk su tashi su bar mata gurin kowa ya tashi. Adil na ta banka mata rai, ita kuma ta shiga ɗaki tana murmushi. Dan san bai wani ta haushi ba bare abin ya dame ta. Shi kuma ya dunga dukan kujera yana ɗaukar albashin sai ya ladabtar da ita yadda ba za ta kuma kawo masa raini ba. Samira Yana jin Dr. Fabio ya amince cike da farin ciki mai tattare da annishuwa ya dawo ya zauna a kan gado yana murmushi. Na gode Dr. Fabio. Na yi mamakin sauyawarka lokaci ɗaya amma kafin sannan bari a kawo maka abinci ka ci. Wani madani da ta Fabio ya danna ba wani ɗaukar lokaci wata nas ta shigo ciki. hannu ta ɗauke da abinci mai ruwa-ruwa. Bayan da ya iya kai cacca kuma har ya cinye. Dr. Fabio ya miƙe ya fita can ya dawo ya zauna ba daɗewa sai ga Frog Bashir ya shigo ciki. Fafa barka da safiya barkan mafis ya jikin naka da sauƙi alhamdulillah. Ya amince ya ce zai faɗi komai amma kafin nan kafin mu fara tambayoyin ina son sani daga gare ka Hafiz me yasa kake son jin komai game da Dr. Dr. Lala. Shiro Hafiz yayi yana tunanin ya faɗi gaskiya ko akasinta. Can ganin numfasa yana dubban mayafinsa ta wutsiyar idanu. Ita ce wadda ta ceto rayuwata. Ba don ta taimake ni ba, ba na jin da yanzu ina numfashi. Furof Bashir ya kalli Dr. Fabio shi ma ya juya yana kallonsa. To tun da ka san ma ita ta ce ka menene za ka damu da dole sai ka san komai nata. Ina tsoron na gaya maka ka zo daga baya ka gano ba ita ba ce. Hakan tamkar fama ciwon da ke cikin zuciyarka ne. Shiru Hafiz zai kawai yana taune ƙasan leɓɓansa. Prof Bashir da ke gefe ya taso ya zauna a kujerar da ke kallon gadon da Hafiz yake kai ya ce Hafiz, ni dai abu ɗaya nake so daga gare ka ne, kada ka rage ko da burbushin damuwa ce da ke zuciyarka. Duk abin da ka san yana damun ka a ƙasan zuciya don Allah kar ka tauye ko ma menene ka faɗe shi. Ka san ba wani gamsasshiyar lafiya ce da kai ba, ka daina sanya duk abin da zai wargaza farin cikinka a zuciya ka ji ko Hafiz. Ko da kuwa daga gare mu laifin yake, Mahaifiyarka na gida banda kuka tun jiya ba abin da take, abinci mata ta ta saki jiki ta ci. Har ya bude baki zai yi magana sai kuma ya shiru yana kallon mahaifin nasa. Ko da akwai wani abin ne Hafiz, dakta ya ba mu waje ka gaya min. Girgiza kai ya kawai a takaice ya ce babu komai papa, ka tabbata? Ya ɗaga masa kansa kawai alamin i. Dakta Fabio da ke gefe shi dai kallo ne nasa, ya kalli wannan ya kalli wancan. Sai da ya bari sun gama magana sannan ya fara tasa. To Hafiz, na ji matuƙar daɗi da za ka bayyana mana damuwar da ke addabar zuciyarka. Kamar yadda kuka sani, ni ma na sani kowane ɗan adam da yadda yake riƙe damuwarsa wani yakan magance tasa wani yakan gaya wa wani ya magance masa. Masu addini suna faɗawa abin bautarsu damuwarsu. Dr. Fabio ba musulmi ba ne wani kuma ya bar abin a zuciyarsa. Kofro Bashir. Exactly, Doctor, haka ne. Mu musulmai a da ita ce mafi ala. Hafiz, sai kuma ka samu wanda ka yarda da shi ka gaya masa damuwarka ko da kuwa ba zai iya magance maka ɗin ba. Ka faɗa dai ka sauke nauyin da ke cin zuciyarka. Amma kai Hafiz tun kana ƙarami kake da zurfin ciki, ba za ka taɓa faɗar abin da ke ka ba. Haka za ka yi ta rama kana zabgewa har sai ka kwanta a asibiti. Bayan ka fi kowa sanin lalurorin da ke damunka shin me ka nema ka rasa a duniya Hafiz? Abin da kuke ɓoye min. Hafiz ya faɗa cikin zuciyarsa a fili ya hanzarin cewa ba komai fafa alhamdulillahi. daga Fabio ya miƙe ɗauko allurori da maganin antidepressant ya ba wa Hafiz maganin ya sha, sannan ya masa allurori guda biyu. Ya kake ji yanzu akwai jiri? Da sauƙi ba jiri. Yawwa, yanzu za mu fara session ɗinmu. Kana son mahaifinka ya ci gaba da zama ko kuwa ya tashi ya tafi? No ya zauna. Za ka faɗi komai a gabansa? E. To ya yi kyau, gaya min, me yasa ka fara smoking cigarette? Hashishi da giya, akwai wanda ke sasa ka shan su? Ko kuwa kana sha ne saboda ka samu sassocin fen ɗin da ke addabar ka? Ko kuma akwai wani ɓoyayyen abu da kake son mantawa da shi, ka kasa mantawa? Sai ka sha, sai ka sha kake jin sauki ko kuma a'a, akwai abin da kake burin samu amma ka gaza sa? Shin a ina matsalar take Hafiz? Jejju ya kai Hafiz yake ta yi gangan jikinsa na ta ingiza shi ya faɗi shekararriyar damuwar da ke zuciyarsa da yake dako. Shekara da shekaru. Amma labbansa sun gaza faɗa. kan ya wata muguwar sarawa ya kasa magana yana dafe kansa. Somatization disorder. Hypochondria. Hafiz, kwanta na minti uku, za mu ci gaba. Kwanciya Hafizu yana sakin ajiyar zuciya Dr. Fabio na duba agogon hannunsa yana jiran cikar lokaci. Lokaci ya yi. Hafiz, Hafiz kana ji na i? E, good. Gaya min, me yasa ka fara smoking cigarette, hashish da giya? Akwai wanda ke tirsasa ka shan su ko kuwa kana sha ne saboda ka samu sassocin fen ɗin da ke addabar ka? Ko kuma akwai wani boyayyen abu da kake son mantawa da shi? Ka kasa mantawa sai ka sha kake jin sauki ko kuma a'a akwai abin da kake burin samu amma ka gaza samun sa shin a ina matsalar take Hafiz Nan ma Hafiz ya shiru yana murkususu a gado. Fabio, lafiya kuwa cewar Prof. Bashir, lafiya fen ne kawai. Abin ne ya ci ya ci shi. A ƙwaƙwalwa tunani ya masa yawa. ba matsala kenan wannan juye-juyen da yake yi kar ka damu ai mun ba shi magani da allura Prof ya miƙe yana leƙa fuskar Hafiz da ke riƙe saitin zuciyarsa komawa ya zauna yana addu'o'in neman lafiya ga Hafiz. Hafiz kana ji na? I eh, dakta yauwa sannu kaka damu. Idan kana faɗa damuwar haka a hankali za ka ji zuciyar tana saki ka Duk wannan ciwon zai ragu ka ko? Na ji dakta good ina sauraron ka. Hafiz ya samu ya shingiɗa da ƙyar yana mai gyara zaman filon bayansa. Wani abu ne ya bi damunka? Jiya da ka kwana a nan kana ta maganganu haka. Wasu in Spanish, wasu da Turanci, wasu da wani yare da bana ji. Alamun dai damuwar da ke cin kana da yawa, right? Hafiz ya ɗaga masa kai alamin i eh. A hankali ya kuma nutsuwa ya fara bashi duk amsar tambayoyin da yake masa. A nutse ya fara bashi duk amsar tambayoyin da yake masa. Damuwa ta ta farko. Papa ne kawai nake so ya magance min ita. Prof Bashir ya miƙe tsaye ya dawo kusa da Hafiz yana tambaya sau ci irin damuwa ce Hafiz wanda baka taba neman na magance ta ba sai yanzu. Kaka damu Papa. Ba wani babban abu bane zan gaya maka idan muka koma gida. Ka tabbata i shikenan Dr. Fabio ci gaba da masa tambayoyi. Idan har muka koma bai gaya mun ba zan sake dawo maka da shi. Dr. Fabio yana riya yana ci gaba da nazartar Hafiz. Oke ci gaba Hafiz. Me yasa ka fara shaye-shaye bayan adaba kai Kuma ka ga ku musulmi ne, musulmi ba sa shaye-shaye ko Hafiz. Hafiz ya ɗaga kai yana rintse idanunsa den why? Me yasa ka fara shaye-shaye? Ko dan saboda mu ko saboda mu resident of Spain mazauna ko wanda aka haifa a kasar an halatta mana shaye-shaye ko neman jinsin mu wato lesbian saboda haka kake yi i No, mu a mu babu kyau, kuma na san musulmai da ke nan ƙasar adadinsu gaba ɗaya bai fi 4.4% ba. Ba mu da yawa, sannan na san na halatta muku, sannan na san an halatta muku yin komai tun 1979, na karanta a wani littafi, lesbian, gay, bisexual and trans, transgender. Duk kowanne ana yi a ƙasar nan babu wanda za a kama da laifi. Amma na rantse ban taɓa aikata ɗaya daga ciki ba fyace shan taba. Hashish ma sai ta takuri nake ɗan zuga giya kuwa ban taɓa sha ba. Sai ranar nan da har na faɗa a ƙorama. Wata kyakkyawar budurwa wadda nake zaton ita ce Dr. Lala. Wato Dalal ita ce wadda ta cece ni. Good, to me yasa ka sauya halinka? Ka zama mai shaye-shaye. ba ka tunanin hakan tamkar ɓata sunan addinin ku ne, za ka janyo musu magana da cece ku ce? Ko Frob! Frob ya ɗaga kai yana wa Hafiz kallon ba ka kyauta wa kanka ba, ba da niyya ne ba, akasi aka samu dakta. Akasi wani iri ta yaya, malamar mu ce. ta saka ni na fara shaye-shaye. Frob! Bashir ya bude idanu yana kallon Hafiz kallon tuhuma. Dakta Fabio kuma ya sake zama yana rubuce-rubuce. Uhum, ina jin ka Hafiz. Prof. Amelia ce ita ce take bibiya ta tun ina digiri. Ba mu gane ba, ko za ka da zancen ga Hafiz? Wata mu ce a makaranta tun ina matakin digiri, sanda muka fara lacca take kirana. A da tana nuna min ta ɗauke ni tamkar karin ta ta gaya min damuwarta har ta kai ni ma na saki jiki na kan gaya mata damuwata. Sai take ce min abu ɗaya ne zai sa ni relieving pain da ke damuna shine na dinga shan sigari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hafiz da gaske kake ko kunnuwana ne ke ji min ba daidai ba cewar Prof Bashir cikin tsantsar tashin hankali. Dakata Prof tunda ya fara gaya mana damuwarsa ai godiya za mu kai kullum kana makaranta kana koyarwa ina ya ga lokacin zama da kai, maybe mahaifiyarsa kuma baya son ya sa mata damuwa ita ma, amma ba ka da ƙanne ko yayyu, ina da su ƙanana ne. Ok, ci gaba Hafiz, ina sauraron ka. Tariyan tariyan Hafiz ya ci gaba da zayyane wa Dr. Fabio komai dangane da malamarsu Amelia, ya gargare da Sai ce ta ƙoƙarin rike ni ina zame mata daga bisani kuma bayan na kammala digiri na koma ina masta sai ta ci gaba da bibiyata. To a lokacin sai na canza kwas ɗin da take ɗaukar mu na musanya da wani. Ba mu sake haɗuwa ba sai a PhD ɗina da nake yanzu. Ta takura wa rayuwata tana so na heaven affair da ita. Na rasa wanda zan gaya wa damuwata saboda a baya ita nake gaya wa gashi ita kuma ta inda ta ɓullo mun Ni kuma na kasance mai tsoron ma'amala da mutane, ina da social phobia, ba na iya sakewa da wani har mai hira sai na je wani shop a bayan unguwarmu nake tambaya shi abin da zai cire min damuwa ya ce min na fara smoking na shi to ban wani jima da farawa ba ta fara min message tana cewa ta bani lokaci na yi tunani ko na yi abin da zan yi ko na yi abin da zan yi nadama daga baya ko haka kawai ta yi bidiyo ɗin tsiraicin da tana turo min ranar da na fara cin karo da ire-iren abubuwan da take aiko min da sassafe na fito Na sayi giya ina tafe ina magana ne ɗaya a bakin ƙorama. Kamar wani mahaukaci sau biyu ne ko uku kawai na kurɓa, ban sake sanin inda kaina yake ba. Ban farka ba sai ganin wata na ta ta bani taimako da wasu maza manya guda biyu, ban ga fuskar fuskarta sosai ba. Na dai ga gefen fuskarta tana ɗauke da beauty mark a wajen gefen. Kanta ka nannaɗe ne, jaja-jaja haka ta yi fakin gashinta da ribon. Kanta yana ƙamshin strawberry. Tun da Hafiz ya fara siffanta da Lara Dr. Fabio ya gano tabbas ita ce. Ina jin ga Hafiz bayan ita wannan budurwar ta ce ce ka sayya a kai. Ban sake sa ta idanuna ba na ga tai ta tsallaka titi ta shige motar ta kamar Union Color. Daga nan bacci ya ɗauke ni ban farka ba sai gani na ne a asibiti. Bayan an salame ni mun fito na cewa fafa na yi mantuwa. To da na koma sai na nemi ɗaya daga cikin ma'aikatan da suka kai ni asibitin. Na yake ce damun ai ita ma likita ce a wani asibiti amma bata gaya musu sunan asibitin ba sannan kuma ta ce musu sauri take kar ta rasa jirgi. Ka duba wayata za ka ga ribom ɗinta da ta manta inda nake. Yana gida na ajiye shi amma na ɗauke shi a waya. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin. Sunana Adi.